بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta lahadi ta kuma 26 ga watan sha'ban a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da goma sha uku ga watan biyar a shekara ta 2018 miladiya za mu tashi a darasi na 196 a karatu wani littafi mai talin arbaka littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al laifi al-musmudi al-andalusi muna cikin kundi da yake magana kan aikin hajji ma'ana kitabul hajji za mu tashi a babi na goma sha tara babu ma ja'a fitamato babu ma ja'a fitamato babi da izo zai bayani kan abin da ya shafi tamattu'i da hukunce-hukuncensa na fatan kun gane wannan da ke ko mun karanta cewar nau'ukan aikin hajji guda uku ne ko dai ifradi ko kiran ko kuma tamattu'i mun yi bayani kan ifradi ɗaya kenan mun yi bayani kan kirani biyu kenan yau za mu yi magana kan abin da ya shafi a tamattu Allah ta'ala ya mana jagora ya mana muwafaka qala haddathani yahya an malikin an ibn shihab an muhammad bin abdullah bin harith bin nawfal bin abdul muttalib annahu haddatha annahu sami'a sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu wa dhahaq bin qais عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالأمرة إلى الحج فقال الضحاك بن قيس لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل فقال سعد بئس بئس ناكو يا ربوتا بئس كو بئس كو بئس yace bi isa ma qulta ya ibn akhi fa qala dhahaku فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنع قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه قال عبيد الله بن يحيى الليثي wanda yake shi ya rawaito muwatta daga wurin Yahya ibn Yahya al-Laythi yace haddathani Yahya Yahya ibn Yahya al ya karanta da ni wannan wanda yake kuma shi Yahya ibn Yahya al ya rasu a shekara ta 234 an malik daga malaminsa malik ibn anas imamu imma imamu darul hijira sahibul muwatta wanda ya rasu shekara ta 179 an ibn shihabin daga muhammad ibn shihab az-zuhri an muhammad bin muhammad abdullah daga muhammad dan abdullahi abdullahi dan haris haris dan naufal naufal dan abdul naufal ɗan abdulmuttalib annahu haddasa shi muhammad ɗan abdullah ya karantar da muhammad ibn shihab az-zuhri annahu lalle shi muhammad bin abdullah sami a sa'ad bin abi waqqas ya ji sa'ad ibn abi waqqas ahadul ashara ahadu al-ashara ya rasu karata 55 bayan hijira in an ci ahadul ashara ana nufin ɗaya daga cikin waɗanda aka yi musu bushara al'asharatul mubasharuna bil janna yasa zaka ji malamai sun ce ahadul ashara in sun ce ahadul ashara galibi suna nufin ɗayan mutane goma da aka yi musu bushara da gidan aljanna ba sai al'asharatu al-mubasharuna ba al-mubashiruna ba al-mubashiruna waɗanda suke bushara al-mubasharuna waɗanda ake ma bushara hmm? amsun da biyar wadda haƙ bin qais da Dhahak ibn qais ya ji sa'ad bin abi waqqas tare da sa'ad bin abi waqqas ma'ana da sa'ad bin abi waqqas da Dhahak ibn qais ya ji su suna tattaunawa a wannan lokaci ama hajja mu'awiyatu bin abi sufyan shekarar da mu'awiya ibn abi sufyan ya yi aikin hajji shekara ta 44 kenan ban hijira masha Allah shekarar da ya aiki hajji kamar ya shekarar da ya aiki hajji shekarar da ya aiki hajji a matsayin shi na khalifa ko a matsayin shi na amir a matsayin shi na amir shine awwalu muluku banu umayya shine farkon sarki da ake da shi shi ma'auya ibn abi sufyan shine farkon sarki da aka yi a musulunci a matsayin shi na sarki wanda yake daga shine kuma sai ya koma gado da ake yi in uba ya rasu da ya gada amma an kalura lura al-khulafa wa rashidun na nan sallama ya rasu ai ga abubakar ne khalifa da abubakar ya rasu umar da umar ya rasu usman da usman ya rasu ali da ali ya rasu sai ma'awiya to ma'awiya shine awwalu abin nan malik da ake tsari na mulukiya to ranar da shekarar da shi muawiya bin abi sufyan ya jagoranci aikin hajji a matsayin shi na sarki kenan wahuma da sa'ad bin abi waqqas da dhahak bin sa'ad bin qais yadhkurani tamattu'a bil umrati ila al hajj suna tattauna maganar umara Ayi yi ta kafin aikin hajji shine a tamattu mutum yayi tamattu'i bil umara yayi umara tukunna ila al hajji sai ya hada ta da hajji a wa shekara guda a watannin aikin hajji suna tattauna wannan maganar فقال الضحاك بن قيس sai الضحاك بن قيس يجي لا يفعل dhalik ai ba wanda zai yi wannan me kenan umara a watannin aikin hajji sannan kuma ya yi aikin hajji a shekara ba wanda zai yi wannan illa man jahila amara Allah a wa sai wanda ya jahilci al'amarin Allah mai hukunci eh, mutu a ta matuya wurinsa babu ke faƙalin sa'ad sai sa'ad bin abi ƙasa ya ce bi isa makulta. Ya kai ya faɗi irin wannan magana ya za ka faɗi irin wannan magana ya bin akhi ya kai dan uwana ha ba da kanka ka faɗi wannan magana ah, faƙalar dhahak sai dhahak ya ce abin da ya sa ya faɗa kenan fa yana umar bin khattabi kanan ha an zalim lalle umar bin khattab ya hana wannan ai ya hana faƙalar sa'ad sai sa bin abi waqqas ya ce qad sana'aha rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallama ya yi ta ita me ita me ta mace umara a watan aiki hajji kuma a yi aiki hajji a shekara wasa na ana ha mu ma kuma mun yi to annabi sallama ya yi eh eh to yayin eh kuma ya aikin hajjin a shekarar domin um, tamattu'i ku lura da kyau abinda da ake nema a tamattu'i abubuwa guda uku abu na farko yin umara a watannin aikin hajji wata a shawwal zul'ada zulhajji nau kenan daya abu na biyu zama a cikin makka ba tare da an dawo gida ba nau kenan biyu na uku yin aikin hajji a shekarar uku sai an samu waɗannan uku sannan aka sami tamatuli ya yi umara a watan aiki hajji sannan ya zauna a makka bai koma garinsu ba sannan ya zauna a makan kuma ya yi aikin hajji a shekarar sannan aka sami ya zama tamatuli kenan da zai je bana ya yi aikin umara a watan aikin hajji kuna ji da ke ko sannan ya zauna a makka sannan bai yi hajji ba sai baɗi ya zama ta matu'i bai zama ta matu'i ba inda zai je yi umara a watannin aikin hajji sannan ya dawo garinsu ku da ke ku in ya dawo garinsu ya zo ya shirya kuma ya tafi aikin hajji ya je aiki hajji ya yi ta matu'i bai yi ta matu'i ba kai kuma ka sa wata wani yare a ciki a'a faɗi makan kai tsaye mutum ya je makka daga ko ina fa karku daga saudiya saudiya daban makka daban a babu aiki hajji mutumin madina da mutumin najeriya duk hukuncin su ɗaya aiki hajji don kowane miƙa ce na gabansa yawwa ka fahimci magana ta da ke ko? wani yake a cikin kewayen harin nan za mu zo kai eh. Eh, a maka kenan eh. sai kuma ya aikin hajji a shekarar ya yi ta mutu ya yi ta mutu wadaji shi yana ganin wanda iki a makka yana da iyalan shi da kowa sai ya fito wajen haram sai ya dauki niyyar umara ko da ya ɗauki ne umara sai ya je umara a cikin wata na aikin hajji da ya kammala umara shi kuma sai ya ci gaba da harkokinsa yana makka da lokacin hajji ya yi sai ya shiga ɗamara ta aikin hajji ya yi ta mato shi ne sai dai yana da yana da uh, hadaya da zai yi ko ba shi da hadaya shi ne uh, mun yi magana annabi sallallahu ta'ala sallama cewar bai yi ta matu'i ba cewar annabi sallama ya yi ta matu'i mahallu nazar mahallu nazar malamai suna magana a kan shi mun karanta ruwayoyi da ku sosai ruwayar aisha cewa ta yanar sallama ifradi yayi ina fatan kun fahimci wannan da ke ko su ruwayoyi kaɗan kuma suka ce yayi kirani saboda kai ciyar annabi sallallahu yayi tamattu ya aiki hajji magana ce mai eh, ban na fihi nazar malamai suna magana akan ta wannan kenan amma da ya ce mu ma mun yi tare da annabi sallama wannan ya tabbatar da zai yi wasu tunanin aisha ta ce mana akwai wanda suka yi tamattu akwai wanda suka yi kirani akwai wanda suka yi ifradi kuma babu wanda ya aibanta wani haka suna cikin waɗanda suka yi tamattu'i kenan قال وحدثني عن مالك عن سرقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أعتمر بعد الحج في ذي الحجة arwa da sani a malikin an sadaqata bin yasa daga sadaqatu dan yasa sunan shi kenan sadaqatu sunan shi ba sunanta ba sunan shi sadaqa ta ana a najeriya yanzu kasa ce sadaka sai ga zana maman shi ma sadaka yake aurenta wato mu yancin faɗan albarkacin baki a najeriya har ya yi tsawo ya shiga addinin kama mutum a addinin shi ma yana da ta cewa ya faɗa abin da ya ga dama yadda ya ga zai faɗa abin da ya ga dama a 'yan siyasarsa haka yake faɗan abin da ya ga dama a addininsa ba zai yi tambaya ba sai mutumin da ke ta'amuli da social media zai ga waɗannan maganganu kwakyara iri daban daban ka ga mutum kamar bai kusa da inda ilimi yake sunan shi saraka kenan sunan shi saraka ya rusa shekara ta 132 ana abdullahi bin umar daga abdullahi bin umar ya rusa shekara ta 73 annahu qala abdullahi bin umar ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah la'an an atamira qabla al-hajj wa uhud wallahi in yi umara kafin aikin haji ku lura in yi umara kafin aikin hajji ya yi mai kenan yake nufi wa uhudi in ba da hadaya a habbu ilayya shi ya fi kwanta min a rai min an a min an a tamira ba'ad a aka an yi umara bayan aikin hajji fi zilhijja a zilhijja me yake nufi yanzu eh tamattu'i yanzu mazhabar abdullahi bin umar mece ce kenan ya fi ta ya fi sai malami suke ta fassara magana abdullahi bin umar shin abdullahi bin umar yana magana ne kan ta matu'i ya fi ko ko yana mai da martani ne ga babansa shin ya faɗi maganan ne akan ta matu'i ya fi don ya ce wallahi ina rantsuwa da allah la'an a tamira ƙabalar alhaji in yi umara kafin hajji a watannin aikin hajji sannan in zauna a makka in yi hajji a shekarar wa uhudi in ba da hadaya a habu ilayya shi ya fi mu ya fi kwanciya a raina min an a'tamira akan in yi umara ba'ad al-hajji bayan na kammala aikin hajji fi dhulhijja a watan dhulhijja domin daga cikin ƙa'idar ifradi shine in an kammala dawafi gaba an kammala aikin hajji sai kuma ka fito wajen harami ka ɗauki umara ka zo ka yi a cikin kaga a tafiyar da ɗaya kayi kayi hajji da umara amma babu hadaya babu hadaya saboda umara ta zo bayan hajji ne wannan kuma mai tamattu'i umara ta zo kafin hajji ne wasu daga cikin malamai suka ce yana bayyana cewar eh, tamattu'i ya fi ifradi kuma ya fi karani wasu malamai suka ce yana mai da martani ne ga baban shi da ya hana yin da ya umar ibn khattab bai da tamattu'i ba kun lura da ke ko sai malamai suka suka fassara wanda tamattu'i ne umar ibn khattab bai yadda da shi ba kun gane ko shin daga harami a yi miƙati ka ce allahumma labbaika umara kaga asali ka ɗauko umara kenan da zamar in ka zo ka kammala ta sai ka yi niyyar aiki hajji a watannin aiki hajji shin wannan tamattu'in ya hana ko ko mutumin da ya ɗauko ifradi daga miƙati ya ce Allahumma labbaika hajjan kun ga ɗauko aiki hajji kun na yana da ke ko daga baya kuma sai ya ce ya mai da hajjin umara yanzu zai je ya yi umara ne sai rana takwas ga wata ya shiga aiki hajji kun shiru sai malamai suka ce wannan ya hana na biyun ba wai zahirin ta matu ya hana ba a'a ya hana dawo da aikin hajji ne ka dawo da shi zuwa umara ina son ku lura da kyau abin da yake nufi shine a miƙati ka ɗauko niyyar aikin hajji kaɗai mana ifradi kenan da kuma kana ka hanyar zuwa maka sai ka ce kai bari hajjin nan da ka ɗauko bari ka mai da shi umara domin an ka mai da shi umara zai baka damar kana zuwa makka kana yin ɗawafi ka yi sa'ayi za ka yi aski sai ka mai da kayanka na gida sai ka ci gaba da harkokinka da sa turare da komai da komai har lokacin aiki hajji yi takwas ga wata sai ka fita to haka ka ɗauko aiki hajji ka mai da shi umara sai rana takwas ga wata kuma sai ka sake ɗauka niyyar aiki hajji haka ka yi ta matu'i kenan a fakaice to wannan umar ya hana ba wai asalin ta matu'i ka ɗauko shi daga miƙaci ba ina ba ta mun fahimci wannan da ke ko biyu kenan ala ayyati hal gaba ɗaya malamai sun yi ijma'i kan cewar tamattu'i nau'i ne daga cikin nau'ukan aikin hajji ɗaya kenan malamai sun ƙara ma juna sani akan waɗannan nau'ukan aikin hajji guda uku ifradi da ƙarani da tamattu'i wanne ne ya fi bayan sun yi ijma'i kan tabbatuwar kowanne to ku kaga idan aka ce wanne ne ya fi yanzu ko da ka ce ɗaya ne ya fi a cikin su uku ba ka da hurumin ka soke biyu kun gane wannan da ke ku bakar hurminka soki biyu Allah ta'ala ya amfani da ka roƙi Allah Allah ta'ala ya sa ka yi su duka Allah da sani an abdullahi bin dinar an abdullahi bin umara radiyallahu anhu annahu kana yaqul man i'tamara fi ashhur hajji fi shawwal aw dhilqa'dah aw fi dhilhijjah قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع فهو متمتع إن حج وعليه ما استيسر من الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار ما له مالك أنا شنو عبد الله بن دينار bayan bayani ka abin da ya shafi tamattu'i tabbatuwarsa ɗaya kenan da kuma falalarsa cewar yana cikin wanda wasu malamai suke ganin shi ne yafi yanzu za mu shiga kuma yadda ake yinsa kowanne ya kamata ka san yadda ake yinsa an abdullahi bin dinar daga abdullahi bin dinar malamin malik kenan ya rasu shekara ta 127 an abdullahi bin umara daga abdullahi dan umar annahu kana yaqul abdullahi bin umar ya kasance yana cewa man i'tamara fi ashhurul hajji duk wanda ya yi umara a watannin aikin hajji wana jina da kyau duk wanda ya yi umara a watannin aikin hajji waɗanne watanni ne watannin aikin hajji shawwal zulqada da zulhajji kuna ji da kyau ko idan mutum ya yi umara a ɗaya ga watan shawwal ranar ƙaramar sallah kenan yanzu ya yi umara a watan watannin aikin hajji kuna jina da kyau ɗaya kenan idan mutum ya ɗauko harami daga miƙaci na umara a 27 ga ramadan 28 ga ramadan 29 ga ramadan bai samu ya iso ya yi ɗawafin umara ba kuna jina da kyau ko balle ya sa'ayi har sai da rana ta faɗi na 29 ga ramadan kuma aka ce an ga wata wata mai kenan shawwal yanzu me yayi ya dauko niyya a ramadan ya yi dawafi da sa'ayi a shawwal suka ce ya yi tamaki ya yi umara a watannin aiki hajji ina ba ta mun fahimci wannan da ke ko saboda haka yanzu in ya zauna a garin in a garin ya ci gaba da zama birnin maka kenan har yi aiki hajji a shekarar to ya yi ta matuyi duk da ya ɗauko umara ba a watan aiki hajji ba amma sauran rukunan umara ya yi su ne a watan aiki hajji shi ma ya zama ya yi umara a watan aiki hajji man ita mara fi ashhurul hajji duk wanda ya umara a watannin aiki hajji fi shawwal a shawwal yi kenan shawwal yana farawa ne daga ganin jinjirin watan ramadan da zara an ce an ga wata kuma wannan ya kamata mu faɗa ku da shi sosai ku natsu ko ba dogari ba muddin aka tabbatar da an ga watan ramadana yau to ku tabbata kun yi tarawihi a yau ku iya kokarin kun yi tarawihi za a ganin kasar shiru kake ji kun gane wannan da kyau ko sai wa shegari ne za a ta da sallah in dai an gani to a tabbatar da an rayar da wannan bankaran wani jin tarawihin zai san an ga wata ne ko ya zo ya tambaya man itamara fi ashhurul hajji fi shawwal aw fi dhilqa aw dhilqa'ada aw fi dhilhijja duk wanda ya umara a watannin aikin hajji waɗannan watannin aikin hajjin su ne shawwal da dhilqa'ada da dhilhajji qabala alhajji yayi kafin yayi umarar kafin ya yi aikin hajji kun lura yi umara a watannin aikin hajji kafin yayi aikin hajjin don mutum ya umara a sha biyar ga watan zulhijja mhm. ya yi a watanni ake hajji amma kafin hajji ko bayan hajji bayan hajji isa ya ce ƙabalar hajji kafin ya aikin hajji sun ma'aƙama bi makka sannan ya ci gaba da zama a birnin makka hatta yudurika hul hajju har hajjin wannan shekarar ya zo ya riske shi fahuwa mutumatti'un to shi wannan mutumin zai zama mai tumatu'i ne in hajja in yayi aikin hajjin in hajja in yayi aikin hajji ku lura da kyau abubuwa nawa nan ya faɗa abdullahi bin umar ya faɗa uku yin umara a watannin aikin hajji sun ma'aƙama bi makka sannan ya tsaya a makka ɗin har zuwa lokacin aikin hajji nawa kenan biyu sannan ya yi aikin hajjin a shekarar da ya tsaya nawa kenan to a yanzu ne ya zama mai tamati to tun da ya zama mai tamati sai hukunci wa alaihi mastaisara min alhadai to abin da yake a kansa shine abin da ya sawwaka na hadaya raƙumi ko sa ko tunkiya tunkiya ita ce aqal aqal hasha mafi karanci ita ce tunkiya a hadaya kenan fa in lam ji idan ga kudin sayan hadaya ya nema bai samu ba ya nema hadayar bai samu ba ko kuma ga hadayar babu kuɗin ba su yamu salasati ayyam to zai yi azumin kwana uku ne fil a lokacin hajji zai yi azumi na kwana uku fil a lokacin hajji ma'ana zai yi ya samu ya yi sha ɗaya da sha biyu da sha uku shi kaɗai aka yi ya yi azumi a ayyamul tashirik ya azumin kwana uku wa saba'atin kuma ya yi bakwai izaraca in ya dawo in ya dawo ina gida kasarsu ko gida makka masauki makka izaraca in ya dawo tunda fil hajji kaga hajji yi yana arafa yana kaza yana can aiki hajji wajen makka kulura da ke ku wasu malaman suka ce izaraca in ya dawo makka kafin ya yi shirin tafiya garinsu sai ya guda bakwai da suka saura wasu kuma suka ce a in ya koma garinsu ina son kar ku sha'afa fa har yanzu ba za ka rasa wanda ake bin shi bashin wannan azumin ba ya ji ya gama cewa shi ba shi da kuɗin hadaya ba shi da kaza ba shi da kaza shi azumi zai yi ya ji ya yi azumi uku a can yanzu watakila shekara biyar shekara goma ana bin shi azumi bakwai bai yi wa ba kun bai ci magana ta da ke ko kaga har yanzu hajjin shi bai gama cika ba kenan wannan sannan na biyu ya za a yi ce ba shi da shi bayan an ba shi kuɗi a kuɗi da aka ba shi ko ba da dala 800 aka bayar ko kuɗin guziri ba musamman na me za su bayar ba a kuɗin guziri da aka ba alhaji duk kuɗin guziri da ake ba alhaji muddin ya biya kuɗi ta freedoms ba wa international ba kuɗi dai da ake ba shi a wannan kuɗin zai cire kuɗin da zai hadaya kuna ce yana da kyau ko ɗaya da kuma kuɗin da zai ci abinci nawa kenan biyu domin a kuɗin da aka bashi a hannu babu kuɗin jirgin sama a ciki babu kuɗin mota daga jidda zuwa madina daga madina zuwa makka daga makka zuwa arafa zuwa mina zuwa muzdalifa daga makka zuwa jidda duk babu kuɗin su a ciki tun daga nan da an cire su ba kuɗin gida kuɗin da ke ciki shi daga masaukinsu zuwa haram in zai hau tasi ko ya daki sayida mana ya taka da kafa amma in dai kuɗi ne da ke da alaƙa da aikin hajji kai tsaye duk babu kuɗin shi a ciki kuɗin guzi ne da kuɗin abincinsa kun gane wannan da kyau ko to kenan in mutum ya ɗibi wannan kuɗin ya je sai tsaraba wai da niyyar bai da kuɗin hadaya to kuskure ya yi zai jefa hajji cikin garari kuskure ne in kana son ka so tsaraba ka so mata ka auroro ka so wa ka zo ka so kayan agwaja kayan ɗaura aure daga harami daga maka sai ka yi noma ka tafi da kuɗin ina fatan kuma mai wannan da ke ko sai ka yi noma mana ka samu wannan kuɗin tun ka je ka yi canji za ka so waya za ka so agogo za ka so digital za ka so ka za ka so ka amma dai a kuɗin da aka baka ne ka ce za ka yi wannan tsarabar kuma wai kai baka da kuɗin hadaya wannan kuskure ne tas kana da kuɗin da za ka yi hadaya mu lura da kyau mun gane ƙala maliku rahimahullah wa zalika idza qama hatta al thumma hajja min ami wa zalika abinda abdullahi Ibn umar din can yake nufi cewar mutum yayi umara a watannin aikin hajji sannan ya zauna a birnin makka din nau kenan sannan yi aikin hajji a shekarar uku shine iza a idan ya zauna a makka hatta hajji har lokacin hajjin yayi sun hajja min amihi sannan yi aiki hajji a shekara shine yayi matu. kuna jina da kyau wata na aiki hajji guda uku akan sami mitin na gaggawa daga jami'an alhazan najeriya a ce ana bukatar su goma ga watan shawwal ko mitin na gaggawa ko ma mitin ba na gaggawa ba ana buƙatar su suna da mitin goma ga watan shawwal a birnin makka kun gara magana ta da kyau ko goma ga watan shawwal ya isa makka domin halarta wannan mitin da ya shiga maka sai shiga da umara suka je suka yi mitin kwana biyu kwana uku kwana hudu sai ya dawo gida nigeria ko nijar ko ghana ya koma kasarsu su ya da ya koma kasarsu suka je suka gama shirya alhazai sai kuma suka bi alhazai ko ba ansa ya yi ta matu'i sai dai idan bin alhazan da ya shiga da sabon umara kun gane magana ta da ke ko sai in ya shiga da sabuwar umara ne ta matu'i amma dai don waccan umaran ne da ya shiga da ita saboda za su yi mitin ba zai amfani da ita ta zama ta matu'i ba saboda me saboda bai zauna a makka ba da ya kammala umarar ya dawo garinsu to bai zama ta matu'i kullum da ke ko wannan ai kun san da wannan ai ko gashi nan abubuwa da sauki ko lokacin da aka dinga dawo da da da mata aka dinga dawo da su lokacin da ake batun maharam ga shugaban kasa na lokacin ba ya tura tawaga ba su bi tsawo a lokacin abin nan speaker ne jagoranci tawagar abin nan eh, gwamnan eh, sokoto na yanzu tambuwal ne jagoranci tawagar ku lura da kyau ya jagoranci tawagar da za su je tawaga kuma ta shugaban kasa kaga tawaga ce mai karfin gaske ina fatan kuma mai wannan da kyau ko sai ya zamana wanda ije a wannan tawagar suka je birnin makka sun yi mitin a jidda sun yi mitin a makka to sai mutum ya shiga da umara sai kuma ya dawo gida saboda sun kammala wani assignment ɗin da suka yi kuma daman zai je aikin hajji yanzu ya yi ta matu'i a'a ka riƙe wannan da kyau wannan kenan saboda yana nesa kana karatu a madina ko kana karatu a jami'ar ta'if ko jami'ar Riyaf duk cikin saudiya ne kuna jina da kyau ko sai ka je kai umara a watannin abin nan a watannin aiki haji misali a ce za ku koma hutu ne biyar ga watan shawwal za ku koma hutu biyar ga watan shawwal kai kuma biyar ga watan sai ka shiga uku ga watan shawwal ka je kai umara sai ka dawo jami'a ku ta madina ko jami'a ku ta tabuka ko ta riyadh sai ka zo kuka ci gaba da karatu sai lokacin aikin hajji ka tafi aikin hajji ka yi ta matu'i a sai in ka je da sabuwar umara domin me domin da kai umarar a makka ba ka tsaya ba ka koma garinku ka koma garinku da haka umarar ba ta yi ba kenan in ka ta in bai ba ba umara ba tamatu in bai ba kenan ina da jaddadawa in kana son ka gane rukunan ta tamatu'i shine na farko yin umara a watannin ake haji na ɗaya na biyu zama a birnin makka ba tare da an fita ba na uku yin haji a wannan shekarar to shi ne yanzu ya yi tamatu yanzu ya yi tamatu قال مالك رحمه الله fiye rajulin na ah, ga tambaya jirgin eh, kun shiga birnin makka a cikin watannin aikin hajji kun yi umararku ina ba ta kun gane wannan da ke kun yi umara tsakaninku da aikin hajji kwana goma ne kwana ashirin kafin a fita aikin hajji kwana biyar da sauransu sai kana son ka je jidda ana zuwa jidda fiye da inda kake tsammani ana zuwa jidda kun gane wannan da ke ko sai mutum ya tafi jidda ya je karɓi pass ya tafi jidda don a ƙa'ida sai mutum da sai ya karɓi pass zuwa jidda sai ya tafi jidda jidda ba maka bace yanzu ya makoma marasa kun ga inda ya je jidda ne bayan an kammala aikin hajji babu wani sabanin malami babu wata tattaunawa akai kwata-kwata tabbatu in shi ya yi. to amma yanzu saura kwana goma ko saura kwana biyar ko yanzu dai yana son ya gammala umara shi kuma dan najeriya ne ko dan ghana ne ko dan nijar ne ko dan indiya ne ko dan pakistan ko ma dan ina ne ba dai dan maka bane ina fatan kun bayyanci magana ta da kyau kun bayyanci magana ta da kyau sai yake son ya ce jidda kafin aikin hajji to haka in za a bayi shawara ya jinkirta zuwa jidda sai bayan aikin hajji kun gano wannan da ke ko sai ya je kafin aikin hajji bayan ya yi umara kuma gashi ana ta maimaita mana sun kama bi makka sannan ya zauna a makka yanzu ya fita daga makka ya yi tafiya kilomita saba'in da wani abu domin daga makka zuwa eh, judda kilomita saba'in ne da wani abu sai ya je sai ya yi wannan malamai sun kara juna sani wasu suna ganin tamatu in shi ya warware saboda ya fita daga makka kullum da ke ko wasu na ganin in shi yana nan saboda ai a tafiya ɗaya ne bai dawo garin su ba duk tafiyar da i tafiyar da ta umarar ce wannan riba kafa ce ba wai ya dawo garin su ne ya sake komawa ba kuna jina da ke ko to haka da inda abin zai janyo akwai maganganu na malamai yasa ko jana ce mutum ya bari bayan ya kammala hajjinsa sai ya je babu wani sabani a kai kullum da ke ya eh mana sai ya fuska ba hmm. shi ne kagan zai tafi ya tafi da haraminsa kenan in ya gama harkokinsa in zai dawo قال مالك رحمه الله في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها ثم قدم في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها إنه متمتع يجب يجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يكن إن لم يجد هديا وأنه لا يكون مثل أهل مكة قال مالك رحمه الله في رجل دنغني da mutumin da yake shi min ahli makka asalin shi dan makka ne in qata ila ghairiha sai ya tashi ya koma wani wuri a rayuwa kenan shi dan makka ne kuna jina da kyau amma yana aiki a riyadh kamar ka ce dan mene ne yana aiki a abuja ku lura da kyau makka state ce daga cikin state na saudi arabia kun gane magana ta dan sokoto yana aiki a abuja ko yana aiki a lagos Ku lura da kyau ko ko yana karatu a can ko ya koma can duk ba ana samun waɗannan ba asalin su sokoto ne amma ko kano ne ko zaria ne ko katsina ne ko ina ne amma yanzu yana mina ko yanzu yana abuja to asalin shi dan makka ne amma yanzu ya koma riyadh ya koma makka ya koma ta'if ina tan kun fahimci magana ta da ke ko shine in qata ila ghairiha sai ya koma wani wurin ko ya koma da wani wurin dukkan kesa wasa kana siwaha ya je zauna a wani wurin da ba Makka ba subhanallah haka dai ga yadda rayuwa take kai ka baro garinku shi kuma wani garin naku ita fi nema na ba ta mai tuwa da ke ko kai ka je garin wasu nema shi wani ya je garinku nema haka ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara al'amarin bai yi mutum da zai iya rayuwa shi shi kadai ba ba tare da ya ji dumin wani ba shi yanzu daga makka ya tashi ya koma wani wurin can yake da zama tambayar ita ce sun makadima mu'tamira sannan sai ya iso makaɗin da umara fi ashhurul hajji a watannin aikin hajji kuna ji da kyau sai ya zo makka ya yi umara a watannin aikin hajji sun ma kama bi makka sannan sai ya zo na a makka ɗin hatta an sha min ha har ya yi aikin hajji a wannan tafiya innahu mutumatti'un shi wannan na farko mai tumattu'i eh yajibu alaihi alhadiyu hadiya ta zama wajibi a kansa hadiya ta zama wajibi a kansa ko in bai samu abin yin hadiyar ba sai ya yi azumi wanda zai tsaya matsayin hadiyar kenan in mai yajid in bai sami hadiya ba wa wula ya kunu mithla ahli halimaka shi yanzu hukuncinsa ba hukuncin yan ba ne hukuncin shi ba hukuncin yan makka ne. A to ya bar garin da iyalan shi da 'ya'yan shi ya bar garin wani lokacin ma wannan watakila wannan zuwan da i ya zo ziyara ne ko ya ɗauki hutu ya zo ya ga iyaye da sauransu ko ya zo ziyara ko dai ya zo abin nan ya riga ya bar garin ya kwashe iyalansa ya kwashe komai nasa ko kai yanzu ba wani lokacin ka je garin ku kasar kake yi ba kana sauka sai a ce ah wani an yi so yaushe za a koma ka bai ji magana da ke ko sai a ce eh yau ba kai da garin ka zama bako a ce a ah, yaushe za a koma za dai mana kwana biyu ko kun fahimci magana ta da ke ko ba faɗa haka ka ka zama bako kenan to shi yasa yanzu tunda ka zama bako ba dan garin kake ba asalin dan maka in yi tamattu'i ba zai hadiya ba dan maka yana yin tamattu'i amma ba hadiya bako ne yake yin hadiya Allah ta'ala ce zalika liman lam yakun ahluhu hadirin hara haram to shi ko yanzu bako ne saboda haka malik ibn anas ya ce zai tamattu iya sannan kuma zai yi hadiya wasu ila malikun an rajulin min ghairi ahli makka da khala makkata bi umratin fi ashirar hajj wa huwa yuridu al-iqamata bi makkata hatta yunshi al-hajj a hu fa qala na'am هو متمتع وليس هو مثل أهل مكة وإن أراد الإقامة وذلك أنه دخل مكة وليس هو من أهلها وإنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك وليس هو من أهل مكة وسئل مالك أنت بمالك ابن أنس الرجل من غير أهل مكة dangane da mutumin da yake shi ba dan makka ba ne shi ba dan makka ba ne ina son ku lura da kyau fa akwai mutanen mu da suke da yan makka ne fa in kaga ya shigo najeriya ya zo ya zo ganin gida ne kun gane magana ta da ke in kaga ya shigo najeriya ya zo ganin gida ne ganin dangi da waye da waye da waye da waye da waye za a ga wasu fa hausar ma kakka ta suke sama-sama mun yi karatu da wani ya zo bayan mu ne sosai ya zo bayan mu ne a cikin sunan shi hausawi na kenan ba zai iya ce maka zo ba zo zai eh eh ƙarshen kalmar kenan ba zai iya ce maka zo ba so duk sun zama citizen sai dai su karanta a da an ce musu iyayensu mutanen gwamba ne mutanen sokoto ne mutanen kaza mutanen kaza mutanen kaza ina fata mun fahimci kun gane wannan da kyau to za ka ga wani za ka same su wannan da yawa a makka akwai su za ka ga wasu akwai su a sudan akwai masarauta a sudan tana samun umarni daga masarautar sarki musulmi da ke sokoto a yanzu da ta zama ƙasa kan na samun umarni ne daga daga daga shugaban ƙasar su amma dai inda an naɗa sarki sai ya kawo mu baya ana eh daula usmaniya kun fahimci magana ma'ana an samu cakuɗuwa sosai da sosai ta hanyar hajji da umara Allah ta'ala ya ji kan Sheikh Ayyub ya rahamshe shi ya gafarta masa ya ɗauke mu darasin tafsiri ya ɗauke mu darasin tafsiri Sheikh Ayyub da eh eh kun mai ci magana ta da ke ko ya ce zo zo zo zo zo ina ji abin da kuke faɗa ya ce yana kama su kaɗan kaɗan ya ce a da alhazai sun kasance suna sauka a gidajensu so musamman garin makka birnin makka musamman birnin makka kuna jina da ke ko kun gana ware birnin makka a sauran akan sauran birane din so akwai al'ummu da yawa yan kasashe da yawa wanda yake a yau sun zama saudi arabian citizens kamar shi sheikh ayyub da rahimahullah ai dan bama ne myanmar lura da kyau ko akwai za ga wasu 'yan bangala da 'yan ina amma duk sun zama 'yan kasa duk sun zama 'yan kasa. ƙala rahimahullah wasu ila maliku an rajul min ghairi ahli makka dangane da mutumin da yake ba dan makka ne dakhala makkata bi umara ya shiga makka ne da umara fi ashhur hajji a watanni na aikin hajji wa huwa yuridu al-iqamata bi makka amma da ya shiga dinnan yana son ya zauna a makka hatta yin shi har lokacin aikin hajji yayi ba dan makka bane ya shiga makka da niyyar umara kuma a shigar da yana son ya ci gaba da zama a makka har ya yi aikin hajji umarar da ya shiga a cikin watanni aikin hajji a mutumattu'in hu tambayar ita ce malam shi ma mai tamatu'i ne kun bai ci tambayar ko faqal sai malam ya ce shi ne malik ibana anas na'am huwa mutamatti ku lura da kyau na'am eh mai tamattu'i ne sai ce huwa mutamatti'un litta'kid shi din mai tamattu'i ne walaysa huwa min ahali makka duk da zuwan da i shi ba dan makka ne. ku lura da kyau ko karka yi mamaki wani ya dauki hutu ko hutun ƙarshen aiki hutun ƙarshen aiki wata nawa suke bayarwa eh? hutun ƙarshen aiki ko mun ji ba wata ɗaya ne ko ta kawai sai ya sami visa ta entry visa ya kammala aikin shi ya kammala komai hutun da zai na ƙarshen aiki kawai sai ya sami visa entry visa bai visa umara ba kun lura da ke ko biza zama kasa wani lokacin sukan ba da ita wata uku kawai sai ya tafi da zimmar zai je wata uku ko wata biyu ina fatan kuma yanci wannan da ke ko to waɗannan watannin sai suka haɗu cikin watannin aiki hajji kaga ba ɗan maka ba ne wannan wata biyu da yi a maka ba za su zama da shi ɗan maka ba sai ya yi umara sai aiki hajji ya same shi sai ya aiki haji huwa mutamatti'un huwa mutamatti'un wa in arada al-iqamata ko da yayi nufin zai zauna wa zalika saboda me annahu dakhala makka saboda ya shiga makka wa laysa huwa min ahliha bai cikin yan makka wa innamal hadi abin sani kawai ba da hadaya ga wanda ita matuyi aw siyam ko kuma yin azumi makofin hadaya azumin kwana uku fil hajji wa sab'atin idza raja'tu ala man lam yakun makka ana yin wani ne ga wanda yake ba dan ba kuna ji da kyau ko ga wanda yake ba dan makka ba wa anna hadha kuma shi wannan mutumin yuridul iqama yana son ya zauna ne wala yadri ma yabdu lahu da zalik bai san me zai iya faruwa ba bayan haka takan yi ya ya shiga da ni niyyar zai umara wani abu ya faru kuma ya ce zai zai fita wale su huwa min ahali makka bai cikin 'yan makka za ga wani yana da biza yana da biza waccan kasar shekara hudu bizar waccan kasar shekara biyar yana da biza waccan kasar shekara goma kun bai ci magana ta da ke ko to kawai ya samu biza zai je wata uku a makka don ya huta sai wata uku suka shiga cikin watannin aiki hajji yanzu dan maka ne ko ba dan maka ba ne ba dan maka ba ne duk da zai wata uku can sai ya ji a wata ƙasar da yake da biza ta ko ta wani kasuwanci ya fito ne ya ce wala ya jari ma ya fito lahu bai san me zai iya fayyana ba sai ya ji ga wani kamfani can za a yi abin nan kawai kuma yana da bizar ƙasar yana ma da ta ƙila ta wata shida sai ga yana neman kawai zai je hau jirgi ya wuce so an dai ba ɗan gari kake ba za ga sunanka ba ɗan gari ba baƙo kenan ko to tunda mutum ba dan baka bane shikenan ina son ku lura da kyau da dan maka da wannan ba dan maka ba kowanne su zai iya yin umara ai zai iya yin tamattu'i mun gane wannan da kyau da dan maka da wanda ba dan maka ba kowanne su zai iya yin tamattu'i mun fahimci wannan da kyau da yake nan na biyu ina suka rabu inda suka rabu shine hadaya wanda ba dan maka ba zai hadaya dan maka ba zai hadaya ba saboda mai dan maka ba zai hadiya ba saboda Allah ta'ala ce zalika liman lam yakun ahluhu hadir masjidil haram qala wa hadathani an malikin an yahya bin sa'id annahu sami'a sa'id bin musayyib yaqul man i'tamara fi shawwal aw zilqa aw zilqa'da aw fi zilhijja thumma aqama bi makkah hatta yudrikahu alhajj fa huwa mutamatti in hajja wa استيسر min الهدي فمن لم يجد فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع قال مالك رحمه الله قال حدثني يحيى عن مالك أن يحيى بن سعيد دقى يحيى بن سعيد الأنصاري يا رسول كرة تدليل أربعين دهدو أنه سمع سعيد بن مسيب يا سعيد بن مسيب يا رسول كرة تسبعين دا تسعين دهدو يا سعيد بن مسيب يقول يانا تشوى من اتمر في شوال دو وان دي أمرا شوال au zilƙa'ida ko zilƙa'ida ana cewa zilƙa'ida ana cewa zilƙa'ada ana maƙafin kasara ana mishi fataha haka zurƙani ya faɗa mishi sharhin muwatta au fi zilhijja ko kuma yi a zilhijja kaga so ne dai a shawarar hajji kenan ko sun ma aqama bi makka sannan ya zauna a makka hatta yudrika wal hajju har hajji ya zo ya same shi fa huwa mutamatti'un in hajj to shi mutumin nan mai tamattu'i ne muddin yayi aiki hajji wa masisara min alhadi kuma zai yi abin da ya sawwaka na hadaya abin ya sawwaka na hadaya a cikin dabbobin nan guda uku dabbobi guda uku ko dira kuma mace da namiji ko sa mace da namiji ko kuma awakai fama lam ya wanda bai samu wannan ba ga kudin bai samu dabbar ba ko ga dabbar bai samu kudin ba fa salasati thalathati ayamin fil hajj sai ya azumin kwana uku a hajji wa sab'atin sai kuma i goma a bakwai idza raja'a idan ya koma garin su qala rahimahullah babu ma la yajibu fihi tamattu babun da zai yi bayanin waɗansu abubuwan da ba sa sawa a ci ya zama mai tamattu kun gane ko ba sa sawa a ci ya zama mai kaga ba zama mai tamati ba kaga ba zai hadiya ba kenan bazai yi hadiya ba qala malik rahimahullah man i'tamara fi shawwal aw zilqa'da aw zilhijja thumma ila ahlihi thumma min amihi zalik falaysa alayhi hadi انما الهدي على من اعتمر في اشهر الحج ثم اقام حتى وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم أتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها قال مالك باب ما لا يجب فيه التمتع babin da zai yi bayanin abubuwan da ba sa sawa a yi tamattu'i kullum da ke ko ɗaya ko kuma abubuwan da ke sa ko da ya yi ta matu'i ko da ya yi ta matu'i kuna jina da kyau ko ba hukuncin matu'i ba zai haushi ba na farko da in yi ta matu'i hukuncin matu'i bai haushi ba wannan shine na ahalu makka dan makka shi ne in yi ta matu'i to ba zai yi hadaya ba ba zai yi kuma badalun anha ba me badalun hadaya shine azumi ba zai yi wannan ba dan makka ne ina fatan kun gane wannan da ke ko ɗaya kenan sannan kuma abubuwa in kuma muka ce babu ma la yajibu fi tamattu babun da zai mana bayanin abubuwan da ba sa sawa hakan ya zama tamattu to haka in baya hakan bai sawa a zama tamattu kai tsaye ba tamattu bane to tunda ba tamattu bane ba za a yi hadiya ba kuma ba za a yi azumi ba malik ya ce mani kala malikun malik bin anas ya ce mani itamara fi shawwal duk wanda ya umara a shawwal auzil zilƙada ko ya umara a zilƙada auzil zilhijja ko ya umara a zilhijja sun mara maraja ila ahalihi sannan ya koma garinsu kuna ji da kyau ya koma garinsu sun ma mahajja min amihi zalik sannan ya dawo ya aiki hajji a wannan shekara kamar wa ba da misalin guda daya. yauwa kamar yanzu kamfanin jirage da zai ji girar alhazai ya dauke ga cikin wakilansa kuma matsayin da ya baka akwai bukatar ka je maka emitin da kai ya turo maka visa da tiket ka hau jirgi kai kuma za ka je maka sai ka shiga da da niyyar umara da harami a cikin watannin aiki hajji kwana je da kyau aka gama mitin kwana biyu kwana uku sai ka dawo gida da ka dawo gida sai kuma ya sa ka cikin waɗanda za su ba alhazai can ina fatan kun fahimci wannan da kyau kaga kayi umara a watannin aikin hajji kayi aiki hajji a shekarar amma ka zama mai tamatu a saboda mai saboda ka dawo isa ya ce mani ita mara fi shawwal duk wanda ya umara a shawwal aw zulqada aw zulhijja sun marata ila ahli sannan bai zauna a maka ba ya koma gida ma hajja min amihi zalik sannan ya kuma koma ya aikin hajji a wannan shekarar falaisa alai hadi babu hadaya a kasuwa inna malhadiyu abin sani kawai ita hadaya alamani ita mara fi a shahurul hajji tana hawa kan wanda ya umara ne a watannin aikin hajji sun ma ma'aƙama sannan ya ci gaba da zama a makka hatta hajji har lokacin aikin hajji sun ma hajja sannan ya aiki hajja kaga hatta da yake tana cikin huruful jarra sai ya ce hatta hajji hatta alhajji sun ma hajja sannan ya aiki hajji wa kullu man inqata ila makka duk wanda ya koma makka ya tare duk wanda ya koma makka ya tare saboda me saboda aiki ya je aiki ko ya je karatu ko ya je kasuwanci lura da ke ko? eh? a <laughs> ya ce mai? ko ya kuma canza zama ɗan gurungun wa kullum manin ƙafa ila makka duk wanda ya koma makka da zama min ahalil afaq daga cikin mutanen da suke nesan duniya nesa su ne al'afaƙai a babu miƙaci idan aka ce al'afaƙai ne duk wanda yake wajen miƙaci duk wanda yake wajen miƙaci ka samu shi a jami'atu umar qura can ka yanzu ka zama alu maka amma ganka a Najeriya ka zo sai mace he za a koma ko ba haka yake ba yanzu ka zama dan maka ko wani asibiti ya dauke ka aiki ina fatan mun fahimci kawai dai yanzu mutum yana maka wasa kan ha ya zauna ثم hajji sannan ya umara a watannin aikin hajji أيكي حج ثم أنشأ min ha sannan. ya yi aiki hajji a wannan shekarar falaisa bai mutamati'i bai zama mai tamati'i ba bai zama mai tamati'i ba ma'ana hukuncin tamati'i ba zai haushi ba hukuncin tamati'i ba zai haushi ba yasa ya ce walaisa alai hadiyu babu hadaya da zai yi wala su yam babu azumi wani ji babu hadaya babu azumi dama azumi makwafi ne na hadaya lura da ke ko wa huwa bi manzilati ahli makka hukuncin sa hukuncin dan makka idza kana min sakiniha idan ya kasance yana cikin masu zaune a maka shi kenan mutum ma ya kai ga ya baro iyalin shi ya taho nan kai ya ga gano ya zo ganin gida kenan kuma kamata قال رحمه الله سئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بها قال كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها قد دخلها بأمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج وكانت أمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه أمتمتع من كان على تلك الحالة فقال مالك رحمه الله ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام wasu ila malikun an tambayi malik ibn anas an rajulin dangane da mutumin da yake min ahali makka shi yana cikin 'yan makka kharaja ila ribab kharaja ila ribab ina son mu lura da kyau arribab in ka an ce ribab shine toshe wata kafa da ake tsammanin abokan gaba za su kawo wa musulunci hari to mutum dan maka ne sai ya je don ya toshe wannan kafar kuna jina da ke ko wanda yake tsakanin shi da maka kuma zai iya zama kilomita dubu dubu biyu dubu uku ɗaya kenan an ribat ne babban birnin ƙasar maroko ribat so gargaza an ce an ribat ya tafi maroko kulori da ke wa kharaja ila ribat ya tafi ya tafi a babban birnin maroko a ribat ne ko a darul bayda tsakanin murtaniya da morocco aha ina ne babban birnin murtaniya kun shuru babban birnin ƙasar morocco fa ɗaya dai a dalar bai ne nan dai wuraren akwai adar baiza akwai kuma arribat ba garbe afirka ne aiko ba west africa ba ne eh yawwa morocco no ribat eh ban ji ba eh, eh, abin nan ko shamal afirka ne eh, west ne ko north ne ko north africa ne to ina son ka lura da kyau akwai arribat sunan gari akwai arribat toshe wata kafa da ake tsammanin za a kawo hari ya ayyuhal ladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun au ila safarin minan asfa ko dai ya tafi wata tafiya daga cikin tafiyoyi a matsayin shi na dan makka lura ya tafi tafiya daga cikin tafiyoyi a matsayin shi dan makka dan shi yana karatu a madina sai ya tafi je ziyarci dan shi ko dan shi yana karatu a riyadh sai ya je tambaye ya je ziyarci dan shi ko dan shi yana karatu a najeriya sai ya ziyarci dan shi kun yi dariya hmm? eh a zuwa najeriya ai in dai ba a cire yajin aiki a system na education din najeriya ba no kenan in dai ba a cire sai da form ba no kenan to har yanzu ana nan inda ake duk duniya da ta ci gaba gaba ɗaya ba a sai da form an wuce yin sai da fom sai da fom a ba mai private yana sai da fom kai ma kana sai da fom banki kaga yana sai da fom a ina kaga banki yana sai da fom kudin ka yake bukata ya za a yi makaranta a ce ana sai da fom saboda Allah kasashe da aka ci gaba a ce wasu yake sai fom sai ka sai fom din nan sai ka sai fom zunzurutun kuɗi kawai ake nema ba wai a samar da nagartaccen ilimi ba ai inda aka ci gaba ba a sayan fom ka fahimci magana ta da ke ku wata jami'ar fa ka sai fom ɗin nawa kenan sunanka ya fito nawa kenan sai ka ajiye dubu ashirin kama a baka admission ina ake wannan magana ina ake wannan magana saboda a ina ake wannan magana ma kasar ta ci gaba ai ba haka yake alhuin da ya dan maka ya zo najeriya karatu baban shi ya aiko shi ya zo duba shi wato ku na ganin abin da nisa ko eh eh <laughs> kawai dai an yi an dai kaddara ne ko kawai dai an yi takadiri ne to dan shi yana embassy na Saudi Arabia da ke Abuja sai baban ya zo ziyara nan zai ku yi fata na gari mana yawwa fata na gari dan shi yana zuwa karatu Najeriya ya zo suna zuwa turai karatu ai kai Najeriya mu kai wani duk mana rikici note abin nan tira masu nan su da nurse ne da doctors ko wai kuma wai kada a daidaita su su nurse suna cewa wai suna son a daidaita su da likitoci su likitoci suna cewa kada a daidaita su da nurse su oganinsu ne duk ba waɗannan maganganu ake sai ka ce duk an cire insaniya a cikin mutane allah ya kawo mana lokacin da za a ce yakin aiki babu shi ita kuma gwamnati ta fi gane wannan yara yanzu suna magana ne akan akadi da aka yi fa tun nobimba an yi akadi da su za a yi kaza za a yi kaza an koma shi kenan gwamnati kuma ta shalle su kulura da kyau ko to kuma ba su fahimci duk abin ana kawaici ne amma ya ga gwamnati ita kuma ta yi flashin cewar duk daktan da yake da yake asibitin gwamnati to ya janye daga farabet ya janye daga private sai dai in zai yi na gwamnati kadai ya yi na gwamnati ware kuwa domin gana aiki a wani wurare yana jan tunaninka kakan yi minti talatin ba ƙara sauran aikinka ba kuma ya kamata a ce ya isa wurin aikin shi takwas sai ga wani lokacin sai takwas da rabi zai zo kai ba ha gano wani dakta in ya zo ya fir ya zo zaga asibiti sai wuce ko ba ku lura ba wani likita in ya zo ba zai wuce awa biyu ba a asibiti ya yi fir eh ya je wasu wurare haka dai ake ta abubuwan karasa da yi katila makatula suna neman su a gwamnati ne gwamnati da neman su a su Allah ta'ala ya sauya قال رحمه الله سئل مالك الرجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة سنة إلى مكة يا tafiye-tafiye. sai dawo makka wa rijil ya liqama biha yanzu yana son ya zauna a makka dama dan makka kana lahu ahalun bi makka yana da iyalinsa a makka aula ahala lahu biha ko ko bai da iyalin a makka amma da yanzu yana son ya zauna fada khalaha bi Umar,acin fi ashhurul hajj sai ya shigo makka da umara a cikin watannin aiki hajji thumma ansha al hajja sannan kuma sai ya aiki hajji a shekara wa kanat umaratu allati dakhala biha min miqatin nabi sallallahu alaihi wasallama umarar da ya shigo da ita ya shigo ta ne daga miƙatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanne ne miƙatin manzan Allah zulhulefa miƙatin mutanen madina ku ko wanda bai kai miƙatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar wanne jofa domin tsakanin jofa da makka kilomita 183 tsakanin zulhulefa da makka kilomita 460 kaga ya zama duna hukin kenan ko a mutamatti'un man kana ala tilkal hala yanzu wanda ya kasance irin wannan hali shi ma tamattu yayi fa qala malik rahimahullah sai malik ibn anas ce laysa alaihi ma al mutamatti ba bai hau kan shi ba hukunce hukuncen da suka hau kan mai tamattu ba su hau kan shi ba kenan dai yayi tamattu'in amma dai hukunci mai tamattu'in ne bai hau kan shi ba min al hadi kama daga hadaya aw ko azumi in bai samu hadaya ba wa zalika abin da sa muka ce babu hukuncin hadaya a kansa li'anna Allah tabaraka wa ta'ala ya qulu domin Allah madaukakin sarki yana cewa fi kitabi a littafinsa zalika hukuncin tamattu'i da aka ambata da aka ce fa man tamatta bil umrati ila al hajj fa mastasar min al hadi wa man lam yajid fa siyamu thalathati ayamin fi hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila zalik wannan hukuncin liman lam yakun ahlu hadir masjid haram ga wanda iyalansa ba sa ga masallaci mai alfarma mun fahimci wannan da kyau wannan kenan yanzu wannan yana nuna mana kamar da na ambata da dan makka da wanda ba dan makka ba su yana tamatu idan aka ce tamattu'i shine ka yi umara a cikin watannin aikin hajji sannan ka zauna a birnin makka har aikin hajjin wannan shekarar ya zo ya same ka kuma ka yi aikin hajjin yanzu ka yi ta matu ina fatan kun gane wannan da ke ko saboda haka kenan idan ka zo miƙati sai ka ce allahumma labbaika umara in ka zo miƙati sai ka ce allahumma labbaika umaratan ɗaya in kai hakan ta yi in mace ka yi allahumma labbaika umaratan mutumati'an biha ila alhajji ta yi yanzu ka shiga makka da umara kana shiga makka da umara za ka yi ɗawafi in ka yi dawafi ka kammala sai kai sallah a biyu in ka kammala raka a biyu sai ka wuce kai safa da marwa in ka je kai safa da marwa sai ka yi aski in ka yi aski shikenan sai ka ci gaba da zaman ka a maka ka mai da kayanka na gida ka sa turare ka sa hula ka sa shadda ka ka kusanci ka idan ita ma ta mace ita ina fatan kun mai wannan da kyau har zuwa takwas ga wata ranar takwas ga wata ga watan zulhajji sai kuma mutum ya ɗauko ihramin sai ya wanka sai ya ɗauko ihrami ya ce allahumma labbaika hajja sai ya ci gaba da aikin hajji kuma yadda aka saba na takwas ga wata ya ce allahumma labbaika hajja ya tafi mina tara ga wata ya wuce arafa ba zai bar arafa ba har sai rana ta faɗi ya dawo zuwa musdalifa ya dawo zuwa musdalifa ya salla asuba a musdalifa ba zai bar musdalifa ba har sai rana ta fito sai ya bar musdalifa ya je ya yi jifa na jamra jamratul aqaba idan ya jifa sai ya yanka hadaya don ya yi ta matuyi sai ya yanka hadaya sai ya aski sai ya huce ya je ya yi dawafi wannan dawafin da ina yake hajji ne kamar yadda dawafin da ya ɗazu na umara ne sai ya dawafi sai ya sa'ayi mai da kayan shi na gida shi kenan sai ya dawo mina ya ci gaba da kwanan mina da mai ta matuyi da mai karani kowannensu zai yi hadaya kun gane ko mai matu'i. zai yi hadaya domin a tafiya ɗaya ya yi hajji da umara a tafiya ɗaya ya yi hajji da umara nau kenan ɗaya a tafiya ɗaya abu na farko kenan abu na biyu ya cire kayan shi na gida abu ya cire kayan shi na hirami ya mai da kayan shi na gida abu na biyu ma in yana da iyalinsa ita ma haka ta ya kusance ta kaga istamta kenan ya amfana Kisa zai yi hadaya akan wannan mai ƙirani shi ma ɗan uwan mai ne ta yana ya zama dan uwan shi saboda ya yi hajji da umara a tafiya ɗaya maimakon a ce sai ya dawo zai biya kuɗin umara ne ya zai umara ya dawo sai ya koma ya biya kuɗin haji kaga ya yi tafiya biyu kenan ba. to kaga a tafiya ɗaya ya yi umara kuma a wannan tafiya ya yi hajji, saboda ka zai yi hadaya shi ma zai yi hadaya kuna jina da ke ko ifradi shine a tafiya ɗaya ya aiki hajji tilo bai yi umara ba sai bayan da aka kammala aiki hajji ba kafin a kammala aiki hajji ba wannan ba zai yi hadaya ba abin da muke nufi da ba zai yi hadaya ba a matsayin wajibi kowannan su can da muka ambata mai tamatu'i da mai karani kowannan su hadaya wajibi ce a kansa amma mai ifradi hadaya ba wajibi bace a kansa idan yi hadaya a babu nafila ta yi kai ma da baka je hajji ba baka je ifradi ba baka je tamatu'i ba baka je kirani ba sai ka aika da hadayarka kana garinku ka aika da hadaya a yanka maka ta yi kuma ka samu lada balle shi da je ifradi ina fata mun fahimci wannan da kyau subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to a nan za mu dakata insha Allah ta'ala sai idan mai duka ya kai mu bayan sallah muna roƙon Allah ta'ala ya sami azumi lafiya kuma ya samu cikin waɗanda yake yantawa a wannan wata mai tara albarka idan Allah ta'ala ya kai mu ah, asabar ta biyu ko ta uku hmm? ta biyu idan Allah ta'ala ya kai mu asabar ta biyu insha Allah ta'ala na watan shawwal za mu zo mu ci gaba da karatu na inda muka tsaya za mu tashi inda muka tsaya babi na 21 kenan muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shikawa da sifofin shi madawaka ya amfana da mu baki ɗaya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk